yi karatu harsashen da kuke min hakan bai zama laifi ba Salamu alaikum wa ana sallama da rikayya. In ji waye? Oho. Ki zo ki ce ba ta nan. Ba tsau gaji nan ki ce ba ta nan ba tsau ƙarya. Ki zo ki mai na ce ba na nan kina ce mun ba kyau ƙarya. Ke yarinya idan kike tana zuwa. da yake tana zuwa. Sai wallahi da Ban da abu yarinya karama take gaya miki karya ba kyau. Ki gongoron ke kin ce ta Allah ya shirye ki. Ki je ki shirya gawa ne Yana zuwa? Gashi. A'a. to je Allah ya miki albarka sirri na ne sirri na ji na gani ku nake gani a lokacin da babu kowa. Da matakin suna na Abba, Daga wace duniyan kuma? Daga duniyar masoya, zuwa duniyar masoya. A gaskiya rukaiya na daɗe ina sanki. Saboda babu wani abun da ɗa namiji yake nema a jikin mace wanda ba ki da shi. Na Allah ki taimaka ki mallaka min wani bangare daga cikin zuciyarki. Ki taimaka ki buga kwambara na. Gaskiya ne. Gaskiya ka iya tsara kalamai. amma sai dai kalamanka ba za su taɓa tasiri a cikin zuciyata ba saboda ni ba soyayya ce a gabana ba ba na soyayya ni ma ba soyayya ba ne a gabana aure ne ke gabana ina so ne na aure ki <laughs> ni rukayya <laughs> ba dai ni ba sai dai wata zan yi kokarin ma in taka da addu'a Allah ya baka wata amma ba rukayya ba sakayya kaso aso kasa a ce kaso aƙi ka illa ce